Arewa TV. Tasharku zabinku. Zabinku. Shugaba Muhammadu Buhari ya auri matarsa ta farko Safinatu a watan Disambar shekarar alif ɗari tara da saba'in da ɗaya. An haifi Hajiya Safinatu tuniran ran 11 ga watan Disambar shekara alif tara da da biyu a garin Jos a jihar Plateau, amma 'yar asalin garin Mani ce daga jihar Katsina. Sunan mahaifinta Alhaji Yusuf Mani, mahaifiyarta kuwa sunanta Hajiya Hadizatu Mani. Ta yi karatu a makarantar horon malamai wato YTC a Katsina inda ta kai mataki na biyu a shekara ta 1971. Safinatu ta fara haɗuwa ne da Muhammadu Buhari a lokacin tana da shekara hudu. A lokacin shugaba Muhammadu Buhari manjo ne a rundunar sojojin Najeriya. sai dai ya raka abokin shi marigayi janar Shehu Musa 'Yar Aduwa gurin mahaifin Safinatu. A wannan lokacin baban Safinatu Alhaji Yusuf Mani yana aiki ne a lagos a matsayin sakataren Alhaji Musa 'Yar Aduwa wadda shi ne ministan harkokin lagos a wannan lokacin a jamhuriya ta farko. Tun daga wannan ziyarar soyayya ta kulle tsakanin Muhammadu Buhari da kuma Safinatu Yusuf. Yaƙin basasar Najeriya ya ɓarke ne lokaci kaɗan bayan haɗuwar Muhammadu Buhari da kuma Safinatu Yusuf kuma yana ɗaya daga cikin sojojin da aka tura don fafatawa a fagen yaƙin ɓangaren Najeriya. Don haka sai da aka gama yakin a shekara 1970 tukunna aka ɗaura musu aure a watan disamba 1971 ‘ya'yansu da jikokinsu sun haifi ‘yarsu ta fari wato zulaiha wacce ake kira da magajiya zulaiha ta rasu a shekara a shekarar 2012 sannan tana da yara hudu Halima wacce aka fi sani da Amira, sannan kuma Junaid da kuma Muhammadu Buhari sai kuma takwararta Zulaiha. Zulaiha ta sha fama da cutar amosarin jini kuma ta rasu sakamakon haihuwa. Gidan talabijin na AIT ya taɓa wani rahoto a watan Junairun 2015 dab da zaben babban ƙasa, inda aka dinga batun zulaiha da kuma cutar ta ta sikila al'amarin ya jawo cece kuce a najeriya mutane da dama na ganin duk zafin siyasa ne bai kamata a haɗa lamarin magajiya 'yar shugaba buhari ba sai 'yarsu ta biyu wato fatima wacce take da yara shida Nana Aisha da Khadija da kuma hawa da Maryam da Safina da kuma Muhammadu Gidaɗo. sai ɗansu na uku wadda shi shine namiji ɗa tilo wato musa wadda ya rasu tun yana jariri daga shi sai na na hadiza wacce take da yara hudu amina wadda aka fi sani da amal da kuma halima da kuma mahmud da kuma zulaiha da kuma safina sai kuma, safina wacce aka fi sani da lami wacce take da yara biyu wato Isa da kuma da kuma Isma'ila wadda aka fi sani da Fahad. Hajiya Safina matar Muhammadu Buhari ta rasu ne a shekarar dubu biyu da biyar tana da shekara hamsin da uku a duniya, sai dai a lokacin da ta rasu ba sa tare da shugaba Muhammadu Buhari. ina sona don Allah ki ja ba